أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أم مسلمي muna ma Allah godiya mahalicin kowa da komai wanda ya bamu lafiya kuma ya ƙara bamu ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin muhimmanci muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara sa mu amfana kuma ya ba mu ikon aiki da su muna cikin bayanin tasirin addini cikin rayuwar mutane wanda mun kawo tasiri na uku mun yi bayanin shi yanzu za mu tashi cikin tasiri na hudu tasiri na hudu wanda addini ke da shi cikin rayuwar mutane shine yana ba da ƙarfi ga hadafin mutum da na al'umma kenan addinin musulunci wanda ke aikata shi za ka samu wannan mutumin yana samun hadafi mai kyau kuma hadafin shi zai yi ƙarfi sannan kuma ɗaiɗaikun mutane wanda suka yi koyi irin na wa'annan ayyuka wanda ke da kwa cikin addini da za ka samu kenan an samu wata al'umma mai kyau mai hadafi mai kyau wanda kenan zai taimakon su cikin jin daɗin duniyarsu kuma ya taimake su cikin jin daɗi ranar lahira shi ya sama a nan wurin cikin wannan darasi din muke son mai ishara cikin wannan inda yake cewa jawo mutane zuwa ga guri mai kyau addini yana daga cikin ayyukan shi ya jawo mutane zuwa ga guri mai kyau ya jawo mutane zuwa ga rayuwa mai kyau wannan aikin addini ne addinin da ya ba mutane al'umma irin wannan rayuwa din, me zai biyo baya za ka samu kamar kenan yadda muke cewa wata al'umma ita ma za ta yi koyi da irin wannan al'umma ɗin saboda ta cewa ta kai ga guri mai kyau wannan na fuɗi kenan a takaice saboda kenan har yanzu muna cikin bayani na dalili na hankali akwai bahasosi da kuma darussa masu muhimmanci waɗanda ke jiranmu nan gaba kenan kar ya zamanto duk lokacinmu ya ce kan bayani na dalili na hankali kenan za mu zo na biyar na biyar tasirin addini wanda yake bada cikin al'umma da kuma mutum shi kan kanshi shi ne mi shi ne yana ba mutum ginuwa kuma ya bashi so kaga yana yana son abubuwa masu kyau da kuma saurin dacewa cikin aiki wannan abubuwan duka wasu abubuwa ne wanda muke kawowa wanda suna da faɗi wanda inda akwai lokaci da za mu zo da bayanai na wasu ayoyi wanda za mu ga cewa lalle mutumin da ya aikata wannan me zai kai zai kai ga abin da muke cewa ginuwa ɗin a taƙaice kamar yanzu misali al'ummar da musulunci ya koya mata rashin yin ƙarya ma'ana faɗin gaskiya mutumin da ka same shi yanzu bai ƙarya gaskiya yake faɗa kamar yadda wani ya taɓa zowa wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tambayarsa ya rasulallah ina suka ka ni, in bar mummunan ayyukan da nake aikata wanda suna suna damuwata ya ba da misali kan yana shan giya yana zina ina abubuwa da dama yake cewa daga cikinsu kuma yana ƙarya inda mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce mi me yace mishi ce mai yayi kana son lalle in shirye ka yace ce eh ya mishi to zan umarne ka da abu guda in har kai aiki da shi to duk zaka bar wa'annan abubuwan ya ce menene ya rasulullahi ya ce abin da nake so da kai kai mana alkawali ba za ka ƙara yin karya ba ka gani wannan mutumin sai ya ga sauƙin abin ya yi maza da sauri ya ba cewa shi ba zai ƙara yin ƙarya ba ya tashi ya tafiyarsa da sunan gobe idan ya dawo zai ƙara gaya ma annabi yanzu me ya samu kanshi shin ya ya kula da abin da ya ɗauki alkawali ko bai kula ba gobe mun haki yana zauwa kenan bayan an samu tsawon rana guda sai yake ce ma annabi gashi abubuwan da ya faru gashi gare shi ma'ana lokacin da ya koma hatta ayyukan da yake saura na banza duk lokacin da ya je zai aikata sai yi tunanin yanzu idan na aikata su na je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambaye ni me za ni ce masa zan ce ban aikata ba kaga kenan na yi ƙarya alƙawalin da na yi aikata kenan ko na ɗauka a wurin shi na saba sai zaman to kenan har wancan ayyukan ya bari ma'ana kenan abin da muke son mu nuna shine dokoki ke da kwai cikin addinin musulunci masu tarin kyawu wanda da mutum zai aikata lalle kai zaka samu al'umma ta gyaru ta yi kyau za a kai gami abubuwan da muka yi ginuwa da kuma sauri cikin ci gaba saboda al'umma da ta bar ƙarya za ni komai na ta daidai al'umma da ta bar cutar ‘yan uwanta ko misa kai ta daidai ba zalunci rayuwa za ta cikin kwanciyar hankali saboda haka kenan shi ma wannan wani dalili ne wanda yake taimakon mu cikin ƙara samun kwaɗayi cikin son addini saboda wanda muka gani sun tasirantu da wannan to mu ma za mu koyi da su abin da za mu koya a cikin wannan natija ɗin kenan cikin wannan duk darussan da muka yi ishara a kansu shine cewar abubuwan da muka yi bayani kamar guda uku na dalili na hankali suna da muhimmancin gaske ba kawai ga mutum shi kaɗai ba ga al'umma al'umma gaba ɗaya tana bukata saboda mi saboda irin wannan tasiri wanda muka yi muku bayani mu sani cewa kenan darussan wannan da suka wuce mun ɗauke su muna bayani mun ba da wasu lokuta saboda ya kasance ko da mutum ba addini yake ba wannan wata dama ce na ya samu ƙarfin tashi cikin neman sanin addini kenan bayan mun kawo wannan abubuwa guda uku wanda mun yi bayanin su a gulguje kuma yanzu mun ɗan yi bayani kan na ƙarshe za mu zo ga wasu abubuwa wanda su ne asasi guda uku ne su ma wanda muke son mu yi bayani a cikin wannan darasi ɗin abu na farko shine abubuwan da suke tabbatar mu da usuluddin menene abubuwan da suke tabbatar mu da usuluddin sannan abu na biyu za mu zo alaƙa tsakanin hankali da wahayi sannan kuma za mu zo bayanin kuma abu na uku alaƙa tsakanin wahayi da hankali da kuma ilimi yanzu mu zo na farko wani abubuwa ne suke tabbatar mu da usuluddin abubuwan da suke tabbatar mu da usuluddin guda biyu ne sai mu riƙe su na farko shine mi shine hankali sannan na biyu shine wahayi shi hankali kamar da dama mun yi bayani dalilan da suke nuna lallai sai da hankali dukkan al'umma za su ingizu cikin ƙoƙarin sanin addini to shi ka wahayi abu biyu ne shi ne ayoyin alƙur'ani na Allah subhanahu wata'ala da kuma mi ruwayoyi da hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi da ‘ya'yan gidansa a tsarkaku wanda ya wasiya da abi. amma abin da za mu gane a nan wurin shine yaya muke ƙoƙarin riƙo da wa'annan wahayi ɗin da kuma abin da muke tema alƙur'ani da hadisai kenan muna ƙoƙarin sanin su ne kamar yadda muka ce don su ne asasi mu riƙe wannan su ne asasi wanda da su ne muke tahiya addini ya dogara da su Allah ya dogara da hankali shi yasa ya halarci mutum ya samu shi hankali shi yasa ma za mu samu yana cewa afala ta aqilun afala ta tafakkarun Dumina ne ishara kan ya falfadar da ko ya tada hankali na ɗan adam in har yana barci kan abin da shi yake son ya nuna mishi wannan ɓangaren hankali sannan dokoki kuma da tsari na addini su ne ayoyi za su bayyana mamu da ruwayoyi to shi hankali mun yi bayani mun san shi mun kawo dalilai a kan shi shi kau wahayi ana tabbatar da shi cikin neman sanin addini amma bayan kenan dalilin hankali ya gabata shi ya sama cikin bahasin muka fara gabatar da dalili na hankali to dalili na alkur'ani da ruwayoyi suna zuwa ne bayan mun yi imani da Allah subhanahu wata'ala mun yi imani da manzan Allah salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi tayyibin tahirin kenan bayan dalili na hankali ya mamu ko ya tabbatar mamu da cewa akwai Allah kuma dalilin na hankali ya kasance mai ƙarfi ta yadda za mu kawo wani misali a yanzu me yasa muka ce mai ƙarfi saboda wasu suna ɓata ma wasu tunaninsu ta hanyar ce musu babu dalili na hankali ko su ce musu a'a duk lokacin da muka ce komi muka gani cikin rayuwa akwai wanda yi ta to akwai wanda yi ta ɗin za mu yi ta tahiya mu ta cewa akwai wanda yi ta akwai wanda yi ta akwai wanda duk wanda mu gani za mu ce ai akwai abin da ya yi shi abin zai tahiya haka nan ba mu kai ga asalin wanda ya kome wai shine abin da suke ce ma da larabci tasalsul kenan abin da za mu miƙe mu ta tahiya ba mu gane ainihin wanda ya kowace halitta ko kuma su ce a'a dalilin na hankali akwai wani abu da yake bata shi shine wai da larabci suke ce ma daur kewaye kenan kenan za mu ce kenan wanda muka ce shi yi kaza kamar mutane ne guda biyar suka yi wasu kai wani aiki ana son a san wane ne ya aikata aikin sai wannan ya ce wancan ya aikata shi shi wannan na biyu shi kuma ya ce na uku shi ya aikata shi wannan na uku shi kuma ya ce na hudu ya aikata shi na hudu ya ce na biyar ya aikata na biyar ya dawo ya ce na ɗaya ya aikata kaga za a ta kewaye shine suke ce ma dawar wai kewaye kenan suka ce ai dalili na hankali daur yana bata shi kenan duk lokacin da muka ce akwai abin da ya halarci sama to me ya halarci sama in ka ce rana ce sai ce to ita rana me ya halicce ta sai a ce ko wata ko haske ko wani haske ko wani abu da ya can daban ko abin da suke ce ma tabi'a wai shi ya halarci halittu ko kuma abin da suke zowa da shi na ɓata dalili na hankali kamar su ce wai amsal su ce ai Allah ma akwai wanda yake kama da shi kina yana da sharik ba shi kaɗai ba ne tana yawa akwai alloli daban-daban kamar yadda kafirai a wancan lokacin suka san kirke gomaka suka ce duk alloli ne a wurin su sun suna ganin ba Allah ɗaya ba ne har ma kamar yadda muka ce mun taɓa karanta wata aya wadda muke cewa suna mamaki da annabi ya zo ya ce musu Allah ɗaya ne har cewa a al-alihata ilahan wahida inna hada la shay'un ujab kun gani kenan su mutane suna so su riƙe Allah amma sai suka riƙe alloli da dama a wancan lokacin alhali sai ƙur'ani ya zo ke ce musu Allah ɗaya ne to su wannan masu kawo dalili na hankali wanda suke cewa ai akwai alloli daban-daban su gwalgwadon tunaninsu ne wanda wahayi bai zo ya ƙara wanke tunaninsu ba kenan fa'idar wahayi kenan shi yasa kenan dalili na hankali mu sani cewa bai da wata matsala kan isbatin addini ba ya da wata matsala ba abin da zai iya rogaza dalilin hankali ko da tasalsun ne kamar da muka ce ko da daur ne ko a kawo amsal saboda mi aya ma tana raddi ɗin kan amsal inda take cewa laisa ka mithlihi shay wa huwa sami wal basir Allah subhanahu wa ta'ala babu mai kama da shi shi shi kaɗai ne shi kadai ne kuma la la muna tsaya a wannan darasi ɗin kenan nan gaba idan mun zo za mu yi bayani kan abu na biyu kan menene alaƙa tsakanin wahayi da mi da hankali wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin